الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran. Da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai muna tafi da shirin nan na kokon san. Bayansa akwai shirin nan na duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na muryoyin masu saurare. wadda su ne jiran abin da za a saurara da daddar Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. mayakan kungiyar hezbollah sun samu nasarar halaka sojojin isra'ila hudu a lokacin da suka kusa akan iyakar kasar lebanon shugaban kasar iran mas'ud pezeshkian ya fara gudanar da ziyara aiki a kasar qatar can taron najeriya kuwa jagoran 'yan ta'adda a jihar zamfara bello ya nemi sulhu daga gwamnatin jihar To yanzu kuma ga labaran dake-dake. Mayakan ƙungiyar gwamnatin musulunci ta kasar Labanan Hezbollah sun yi nasarar tunkarar rundunar sojin haramtaccen kasar Isra'ila da suke yunkurin kutsawa a cikin kasar Labanan a yankin kudancin kasar daga yankin Khalid Mahfer a safiyar Laraba kamar yadda ƙungiyar ta Hezbollah ta sanar. An yi ƙazamin artabu wanda ya tilasta wa sojojin haramtaccen kasar Isra'ila ja da baya. bayan da mayakan kungiyar hezbollah suka halaka tare da jikkata wasu adadi da yawa daga cikin su wakilin tashar almayadin ta kasar labanan din daga can kudancin kasar ya rawaito cewa kungiyar hezbollah ta yi wani shiri na kwantan bauna akan wasu gungun sojojin haramtacciyar kasar isra'ila wanda suke shirin kutsawa daga yankin udesa a cikin kasar ta labanan kafofin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila dai sun bayar da rahotanni da ke cewa dakarun yahudawan sun fuskanci yanayi mai tsanani a kan iyakar ƙasar labanan da kuma yankunan falasɗinu da yahudawan suka mamaye hakanan kuma wasu shafukan yaɗa labarai na isra'ilan sun nuna hotunan jiragen sama masu saukar angulu suna kwashe waɗanda suka halaka da kuma waɗanda suka jikkata daga cikin sojojin isra'ila a kan iyakar ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta ce har yanzu fitattun zaratan mayakanta na rundunar rudwan ba su fara shiga cikin wannan yaƙi ba sannan kuma kungiyar ta yi shiri na yin yaƙi na dogon lokaci tare da sojojin isra'ila shugaban ƙasar iran mas'ud pezeshkian ya fara gudanar da wata ziyara aiki a ƙasar qatar a wannan laraba kamfanin dalancin labaran irna ya bayar da rahoton da ke cewa sarkin ƙasar qatar ɗin tamim bin ahmad al thani ya tarbi shugaba pezeshkian a fadar masarautar ƙasar qatar da take birnin doha a yammacin wannan laraba a wajen bikin maraba da aka yi wa shugaban na iran a hukumance an gabatar da wakilan manyan togogin kasashen guda biyu sannan kuma manyan togogin kasashen za su yi shawarwari a tsakaninsu sannan kuma shugabannin kasashen biyu za su gana da juna a keɓe hakanan kuma manyan jami'an kasashen na iran da qatar za su rataba hannu akan muhimman takardu na haɗin gwiwa a tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da qatar tare da halartar shugaban iran ɗin da kuma sarkin ƙasar qatar sannan kuma za su bayyana muhimman abubuwa waɗanda aka cimmawa a wannan ziyara a taron manema labarai qatar tana da kyakkyawar alaƙa a tsakanin ƙasashen da suke yankin gabas ta tsakiya da ƙasar iran a dukkanin bangarori na siyasa tattalin arziki cinikayya da kuma harkokin ilimi da tsaro to dangane da wani batun na daban kowa shugaban ƙasar ta iran dr masoud pezeshkian ya gargadi da kuma yin kashe ga benjamin netanyahu firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila kan cewa harin da iran ta kaddamar akan isra'ila ɗin wani bangare ne kawai na karfin iran sannan ya gargaɗi netanyahu da ya guji duk wani rikici da iran dangane da harin makamai masu lazami wanda iran ɗin ta kai akan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaban iran ɗin masu pezeshkian ya gargaɗi da kashe daga netanyahu da cewa ya kamata netanyahu ya sani cewa iran bata neman yaƙi da kowa amma kuma ta tsaya tsayin duka wajen fuskantar kowace irin barazana kuma wannan abin da aka gani wani bangare ne kaɗan daga cikin ƙarfinmu kada ku shiga rikici da ƙasar iran in ji shugaba pezeshkian shugaban ƙasar ta iran da ya rubuta a shafinsa na dandalin sada zumunta na x dangane da harin makamai masu lizami wanda iran ɗin ta ƙaddamar kan gwamnatin yahudawan sahiyuniya bisa la'akari da halartaccen haƙƙi da kuma manufar samar da zaman lafiya da tsaro ga iran da kuma yankin a da martani mai ma'ana akan wace gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take yi wani matakin ya kasance domin kare muradu na al'ummar kasar iran daga barazana ta masu girman kai da kuma zinar wato zubar da jinin bil'adama saboda haka yana da kyau benjamin netanyahu ya farka daga mafarkin da yake yi ya kuma fuskanci hakika idan kuma ya zaɓi fito na fito da ƙasar iran din to ga fili ga mai in shugaba fizishkiyan To jama'a masu warika da sha'afa duka labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Bayan kaddamar da harin martani da makamai masu lizami wanda kasar Iran ta yi a kan haramtaccen kasar Isra'ila yammacin ji talata. Dubin dubatar mutane sun fito a kasashe da dama domin nuna murna da farin cikin su akan matakin na kasar Iran. Tashar talabijin ta Aljazeera ta bayar da rahoto da yake cewa matakin da iran ɗin ta ɗauka na mayar da martani da makamai masu lizami a kan zaluncin gwamnatin sahiyuniya wanda ta shafe shekara guda tana yi a yankin zirin gaza a kan fararen hula da suke yankin da kuma fararen hula da ke ƙasar labanan da kuma kisan gillar da ta yi wa said hassan nasrullah babban sakataren ƙungiyar hezbollah da kuma ismail haniya shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar hamas hakan ya faranta rayukan al'ummar palestino a faifan bidiyo wanda aka watsa a kafafen yada labarai bayan yada labarin mayar da martani da makamai masu lazami wanda iran ta yi akan laifukan da gwamnatin sahiyuniya ta aikata a baya bayan nan al'ummar yankin zirin gaza sun nuna farin cikin su matuka akan tituna na yankin domin nuna goyon bayan su ga matakin na iran 'yan gudun hijira falasdinawa sun taru a tituna suna murna saboda harin da iran ta kai akan yankunan falasdinawa da isra'ila ta mamaye da kuma matsugunan yahudawa 'yan wuri zauna har ila al'ummar kasar yaman su ma sun fito akan tituna a birane daban-daban domin nuna farin cikin su dangane da harin na kasar iran akan gwamnatin isra'ila a cewar rahotanni wanda tashar almasira ta bayar al'ummar kasar yaman suna da take na kyamar zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya akan al'ummar d'ino da sauran al'ummomin yankin baki daya to a can taron najeriya kuwa shahararren dan ta'adda bello turji yana neman afuwa da sulhu da gwamnati sannan kuma ya yi hakan ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin tarayyar najeriya suka halakar da ubangidansa bello ya kuma nemi gwamnatin zamfara ta sanya shi a cikin kudurarinta da kuma ƙoƙarin da take na samar da zaman lafiya a faɗin jihar ta zamfara bilaturji ya sanar da haka ne a wani faifan bidiyo wanda ya yi bayan da sojoji suka kashe wato tsohon ubangidansa halilu subudu a baba nan dai jami'an tsaro sun halaka manyan jagorori na kungiyar 'yan ta'adda a jihar zamfara sannan kuma hakan ya faru ne musamman bayan tsohon gwamnan jihar zamfara din wanda shine yake matsayin ministan tsaro na cikin gida wato muhammad bello matawalle da kuma manyan kwamandoji na jami'an tsaron sojin tarayyar najeriya ɗin suke a wancan yanki domin gudanar da ayyuka na fuskantar 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji sannan kuma karamin ministan tsaro na taron najeriya din muhammad bello matawalle ya sha alwashin cewa zai ci gaba da fatattakar 'yan ta'adda har sai sun ga bayan su musamman ma bello turji wanda ya addabi jama'a a jihohin kaduna da katsina da kuma naija wasu gawartattun 'yan ta'addan sun gamu da ƙarar kwana a lokuta daban-daban a bayan nan a karan fatan da suka yi da jami'an tsaro a cikin bidon da turji ya fitar na ta'azira halilu sububu an ce an ji yana cewa gargazar da sojoji suka yi ba zata ba tsammani tabbas abu ne mai tada hankali sannan kuma an yi ji wasu bayanai waɗanda suke nuna cewa wato gaurataccen ɗan ta'addan yana neman yin sulhu da kuma neman tattaunawa tsakaninsa da gwamnati domin a fahimci juna. da kuma a cewarsa hakan zai samar da zaman lafiya a jihar zamfara da ma ƙasa baki ɗaya tun kafin wannan lokacin dai gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnatocin jihohin da ake fama da matsaloli a yankunan arewacin tarayyar najeriya din sun sha alwashin cewa za su ɗauki matakai da suka dace domin dawo da tsaro da kuma fatattakar 'yan ta'addan daji da suka addabi waɗannan jihohi domin tabbatar da zaman lafiya. To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa radio tehran To madallaban da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda za mu fara da sharhin bayan labarai. sharhin bar labaran zai dubi ne dangane da hare-haren da rundunar kare juyin juhalin musulunci ta kasar iran ta kaddamar akan haramtaccen kasar isra'ila domin ɗaukar fansa akan jinanan ismail haniya said hassan nasarallah da kuma nil furushan rundunar kare juyin juhalin musulunci ta kasar iran a rgc a cikin wata sanarwa da ta fitar ta bayyana cewa ta kaddamar da hare-hare da manyan makamai masu lizami akan haramtacciyar kasar isra'ila domin mayar da martani a kan kisan ismail haniya da sayid hassan Nasrullah da kuma janar abbas nil furushan tun kafin wannan lokacin da iran ta sha alwashin mayar da martani a kan kisan ismail haniya wanda isra'ila ta yi a birnin tehran inda iran ta ce za ta mayar da martani ne wuri da kuma lokaci da ya dace a ranar juma'ar ta gabata haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wasu hare-hare a kudancin birnin beirut na kasar labanan wanda ya sanadin shahadar said hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah gami da janar abbas nilfurushan jami'i a rundunar kare jin juhalin musulunci ta iran irgc wanda yake gudanar da ayyukansa na bayar da shawarwari a kasar labanan iran ta kara jaddada cewa dole ne isra'ila ta fuskanci sakamakon abin da ta aikata na ta'addancin kisan sayyid hassan nasarullah da kuma jami'in na rgc da sauran manyan kwamandocin hezbollah da kuma fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba an yi ta jan karar fashe-fashe a ko'ina a yankunan palestino da haramtaccen kasar isra'ila ta mamaye yayin da kafafen yada labaran haramtaccen kasar isra'ila suka ce iran ta harba ɗaruruwan makamai masu lizami akan yahudawan sahiyuniya an ga saukar makamai masu lizami a sararin samaniyar birnin tal aviv kuma ana iya jin ƙara fashewar wasu abubuwa a birnin kudus wanda isra'ila ta mamaye lamarin da ya sa yahudawan sahiyuniya 'yan shara wuri zauna suka tsere zuwa ramukan da aka gina musu hukumar kula da filayen jiragen sama ta isra'ila ta ce ba za a bari wani jirgin sama ya tashi ko ya sauka a dukkanin filayen jiragen sama na isra'ila ba jaridar ha'aris ta isra'ila ta ba da rahoto kai tsaye daga yankunan negev sharon da sauran wurare a lokacin kaddamar da harin na iran dakarun kare juyin juhalin musulunci na rgc sun fitar da sanarwa jim kaɗan bayan an kai harin da manyan makamai masu lizami sanarwar ta ce a matsayin martani akan shahadar shugaban kungiyar hamas ismail haniya da shugaban kungiyar hezbollah said hassan nasrallah da kwamandan irgc abbas nilfurushan rundunar sojan saman irgc ta harba makamai masu linzami da dama wanda suka nufi muhimman wurare na sansanonin sojin isra'ila da na leƙen asiri a tsakiyar yankunan palestinu da yahudawa suka mamaye rundunar ta irgc ta ci gaba da cewa harin ya yi daidai da 'yancin ƙasar iran na samun halastacciyar kariya kai tsaye kamar yadda kundin tsarin mulki na majalisar ɗinkin duniya ya tanada kuma mayar da martani akan karuwar laifuka da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aikatawa tare da cikakken goyon bayan amurka akan al'ummar labanan da kuma gaza rundunar ta rgc ta ƙara da cewa gwamnatin sahiyuniya za ta fuskanci ƙarin mummunan hari idan har ta mayar da martani akan waɗannan hare-hare da aka kai mata daga iran tawagar iran din a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa har mukamai masu lizami yana a matsayin martani halastacce wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka amince da shi kuma suka halasta shi kuma ya yi daidai da hankali da kuma abin da ya dace akan gwamnatin sahiyoniya ta haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau rundunar ta rgc ta sake maimaita gargaɗi ga gwamnatin yahudawan sahiyoniya da cewa za ta fuskanci wasu hare-haren mafi muni idan ta yi gigin ɗaukar matakin martani koyon wani shishigi a kan ƙasar ta iran bayan waɗannan hare-hare jim kaɗan bayan ƙaddamar da harin na iran da ya yi a kan haramtaccen ƙasar isra'ila a daren wannan talata al'ummomi a ko'ina a cikin ƙasashen iraki yaman labanan palestino da ma wasu ƙasashen musulmi da na larabawa sun fito a kan tituna suna ta murna tare da jinjina wa dakarun na rgc na ƙasar iran akan ɗaukar matakin ladabtar da isra'ila wanda ta ɗauka ta hanyar yi mata ruwan ɗaruruwan manyan makamai masu lizami a daidai lokacin da isra'ila take fankama da takama da girman kai saboda ganin irin goyon bayan da take samu kai tsaye daga amurka da wasu gwamnatocin kasashen turai masu hidima ga yahudawan sahiyoniya masana akan harkokin tsaro da siyasar ƙasa da ƙasa a yankin gabas ta tsakiya da ma wasu ƙasashe na duniya sun yi imanin cewa harin na iran ya zo daidai lokacin da ya dace a lokacin da Netanyahu ke ikirarin cewa zai sauya fasalin siyasar yankin gabas ta tsakiya a cikin izgili biyo bayan kisan sayid Hassan nasarullah inda yake kallon tamkar wata babbar nasara ce a gare shi wadda za ta bashi damar cin karansa babu babbaka a kan dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya wanda kuma harin na Iran na a matsayin wata babbar amsa ce ga fankama da tinkaho na Benjamin Netanyahu wanda yake yi bayan kisan Sayyid Hassan Nasrullah. Ko kun san. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Yau Laraba, biyu ga watan Oktoban shekara ta 2024. wanda ya daidai da 28 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1869 aka haifi mahatima gandhi shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin kai na mutanen indiya daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila Mahatma Gandhi ya kammala karatunsa na jami'a a ƙasar Ingila a shekara ta 1891. Bayan ya dawo gida ya fara aiki a matsayin lauya a birnin Mumbai na India. Sai kuma a shekara ta 1893 ya je ƙasar Afirka ta kudu wanda kuma a nan ne ya ga yadda turawa suke nuna wariya ga sauran kabilu waɗanda suka hada da indiyawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin ƙasar ya dawo indiya a shekara ta 1917 inda tare da taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasar mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato a cikin watan agustan shekara ta 1947 ƙasar india ta samu 'yancin kanta daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka sai kuma ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun 'yancin kai wani mai kishin addinin hindu ya bindige shi har lahira yana ɗan shekara 79 a duniya gandi ya rubuta littafai masu tarin yawa da gaske akwai littafin sannan mai suna jarabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta ƙuruciya har zuwa shekara ta 1921 masu saurare kuma san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan oktoban shekara ta kasar gini conakry da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka turan portugal ne suka fara zuwa kasar gini conakry a karshen karni na goma sha biyar miladiya sai kuma a ƙarshen karni na goma sha tara turan faransa suka fara kutsawa a cikin kasar shekara ta alif takwas da arba'in da tara su mai da kasar gini conakry ƙarƙashin mulkin mallakar su wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta alif ɗari tara da hamsin da takwas inda aka gudanar da zaɓen raba gardama wani kuma sakamakon ya nuna cewa mutanen kasar suna son 'yancin kai daga wannan lokaci ne kuma ahmad seku tore ya zama shugaban 'yantacciyar kasar gine conakry a shekara ta 1958 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta haramta wa marigayi imam Khomeini gudanar da harkokin siyasa da kuma jawabai dangane da abubuwan da suke faruwa a cikin kasar iran marigayi imam Khomeini ya kama hanyar ficewa daga kasar zuwa kasar kuwait amma da isarsa kan iyakar kasashen iraki da kuwait mahukuntan kasar kuwait sun hana shi shiga cikin kasar su bayan da tun daga farko sun sanar da amincewarsu da hakan kafin ya kama hanya zuwa kan iyakar kasar daga iraki bayan da ya rasa kasar da zai nufa da kuma ƙasar da za ta tarbe shi da ƙarshe dai ƙasar faransa ta ba shi mafaka ta siyasa inda da ƙarshe kuma ya nufi ƙasar faransan ya zauna na tsawon kusan shekaru biyu kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa ba tare da wata tsangwama ba kamar da kuma ya kasance yana da alaƙa kai tsaye da manyan na hannun damarsa waɗanda suke jagorantar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha a cikin ƙasar iran inda kuma wasu lokuta sukan ziyarce shi a masaukin masaukinsa da ke birnin paris na kasar faransa baya ga kuma marigayi imam khomeini yakan fitar da bayanai waɗanda ake isar da su ga al'ummar kasar iran wasu akan watsa su a cikin sautuka wasu kuma bayanan akan isar da su ne a rubuce ga al'ummar kasarsa wanda hakan ya yi tasiri matuƙa wajen ƙarfafa jama'ar kasar iran domin ci gaba da yin tsayin duka wajen fuskantar gwamnatin kama karya ta sarki sha sakamakon ƙara tsananta matakai na takurawa da gwamnatin sarki sha take yi kuma take ɗauka a kan al'ummar iran masu bore wannan ya kara azamar mutanen kasar wajen ci gaba da fuskantar zalunci da mulkin kama karya na gwamnatin sarki sha wanda kuma hakan ne ya tilasta wa sarkin arcewa daga kasar? da ƙarshe kuma marigayi imam kumeni ya dawo kuma ya jagoranci kafa jamhuriyar musulunci a kasar ta iran. duniyarmu a yau.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 babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan kan shahadan said hassan nasarullah babban sakataren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke kasar labanan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamina'i ya fitar da wata sanarwa inda ya miƙa ta'aziyarsa ga shahadar babban sakataren ƙungiyar hezbollah said hassan nasarullah inda ya jaddada cewa jinin shahadar said nasarullah ba zai zuba a banza ba kamar yadda jinin shahadar shahidi said abbas al bai zuba ƙasa a banza ba da ya gabaci said hassan nasarullah a cikin wani bayani da said hamina'i ya fitar ya bayyana cewa hakika babban dan gwagwarmaya da yake dauke da tutar gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya malamin addini kuma shugaban siyasa said hassan nasarullah ya yi shahada a daren asabar ya kuma shiga cikin daula mafi girma ta rahamar ubangijinsa said hamina'i ya kara da cewa babban malamin gwagwarmaya ya samu ladan sadaukarwa da jihadi na tsawon shekaru da dama da suka gabata domin allah a lokacin yaƙi mai tsarki sai da Khamenei ya ci gaba da cewa Said Nasarullah ya yi shahada ne a lokacin da yake gudanar da shirin kare mutane da basu ji ba basu gani ba a yankin birnin Beirut da aka rusa gidaje kamar yadda ya tsara kuma ya gudanar da gwagwarmaya tsawon shekaru masu yawa wajen kare al'ummar Falastinu. Said haminai ya jaddada cewa Said Nasarullah ya samu matsayin darajar shahada wacce hakikaninsa ne na ɗabi'a bayan doguwar tafiya ta jihadi kuma duniyar musulmi ta yi rashin babban mutum mai girma musamman ƙungiyoyin gwagwarmaya da suka kasance fitattu waɗanda suke riƙe da tuta. kuma kungiyar hezbollah ita ce shugaba wacce zai yi wuya a samu makamancinta amma duk da haka albarkacin jihadinsa tsawon shekaru da dama ba za a taɓa mancewa da ita ba jagoran juyin juhali na musulunci ya kara da cewa tsarin da said hassan nasarullah ya kafa a ƙasar labanan da jagorancin sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya ba zai zama a banza ba saboda rashinsa a'a zai ƙara ƙarfi tare da albarkacin jininsa da na shahidan da suka fuskanci wannan wuce gona da iri a nassin sakon ta'aziyar jagoran juyin juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei yana cewa da sunan allah mai rahama mai jin kai daga allah muke kuma gare shi za mu koma ya ku al'ummar iran masu daraja ya ku al'ummar musulmi maɗaukaka hakika mujahidi mai girma wanda ya ɗaga tutar gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya da ma duniyar musulmi maɗaukakiya fitaccen malamin addini kuma jagoran siyasa said hassan Hassan Nasrullah Allah ya ƙara masa yarda ya samu lambar babban yabo ta shahada a cikin al'amuran ƙasar Labanan a yammacin ranar Juma'a da kuma ɗaukaka zuwa ga babbar masarautar Ubangijin talikai. hakika jagoran gwagwarmaya maɗaukaki said hassan nasrullah ya samu ladan jihadi na tsawon shekaru da dama domin neman yardan allah maɗaukaki kuma ya jure wahalhalu da ya fuskanta a lokacin yaƙi mai tsarki ya yi shahada a lokacin da yake shagaltuwa da shirin kare mutanen da ba su da kariya a yankin beirut gidajensu da aka rusa ko lalata su da 'yan uwa da bama suka yi gunduwa-gunduwa da su kamar yadda ya kwashe tsawon shekaru da dama yana gwagwarmayar kare al'ummar falastinu da suka fuskanci nau'o'in zalunci da wuce gona da iri inda a halin yanzu ya samu ɗaukakar shahada bayan gwagwarmaya tabbas duniyar musulmi ta yi hasarar mutum mai ɗauke da ɗabi'ar ɗan adamtaka mai girma kuma ƙungiyar hezbollah ta yi rashin mai riƙe da tuta hakika kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta yi rashin shugaba da baya da makamanci amma albarkacin gudanar da ayyukansa da kokarinsa na tsawon shekaru da dama irinsa ba za su taba karewa ba tushen da ya kafa tubalinsa a kasar labanan kuma ya watsu ta hanyar cibiyoyin gwagwarmaya wanda da yardan allah ba zai gushe ba saboda rashinsa shi kadai a'a zai kara karfi da kafuwa albarkacin jininsa da na dukkanin shahidai kuma hare-haren ɗaukan fansa na gaba na 'yan gwagwarmaya kan lalatacciyar gwamnatin 'yan sahayuniya zai zama dalilin rugujewarta da yardan Allah da ikonsa kuma zai zama mafi muni da barna sannan babu wata nasara da wannan muguwar gwamnati ta samu girman kai za ta samu illar lalacewa a fagen rayuwa domin kuwa jagoran gwagwarmaya ba wai mutum ne kawai ba a'a hanya ce da kuma makaranta kuma wannan hanya za ta ci gaba kamar yadda jinin shahidi said abbas al-musawi bai kasance ya zuba a banza ba hakanan jinin shahidi said hassan nasrullah ba zai zuba a banza ba jagoran juyin halin na musulunci ya jaddada cewa yana ƙara mika ta'aziyarsa da taya murna ga mai girma matar mai girma said hassan nasarullah wacce ita ma a baya ta sadaukar da ɗanta mujahidi hadi domin neman yardan allah maɗaukaki da fitattun 'ya'yayanta da iyalan shahidai a wannan lamari haka kuma ga kowane mutum na kungiyar hezbollah da ma'abuta kishin kasa da manyan jami'ai na ƙasar labanan da dukkanin bangarori a ɓangaren gwagwarmaya da dukkanin al'ummar musulmi kan shahadar said hassan nasrullah mai girma da 'yan uwansa shahidai kuma jamhuriyar musulunci ta iran ta ayyana kwanaki biyar domin zaman makoki na gama gari a kasar jagoran ya kara da cewa yana roƙon allah ya tayar da said hassan nasarullah tare da waliyansa a nasa bangaren sheikh na'im kasim mataimakin babban sakataren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ya jaddada cewa hezbollah za ta ci gaba da gudanar da manufofinta a fagen jihadinta mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah sheikh na'im qasim ya jaddada cewa yanzu suna tuntubar jagorori da kuma kwamitoci da tafiyar da harkokin kungiyar ke gudana su bisa tsarin tafiyar kungiyar ta hezbollah kuma sun gudanar da aikin da ya dace don maye gurbin matsalar da ta faru kuma za su zaɓi sabon babban sakataren kungiyar ta hezbollah cikin ɗan gajeren lokaci bisa tsarin da aka tsara yin amfani da shi wajen zaɓe a kungiyar mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah sheikh na'im kasim ya bayyana cewa sun yi rashin dan uwa masoyi kuma shugaba mai girma babban sakataren kungiyar said hassan nasarullah allah ya kara masa yarda ya kuma kara da cewa wannan mutum ne mai girma wanda ya kasance a fagen jihadi mai isar da saƙon gaskiya da kuma wayar da kan jama'a har zuwa ƙarshen rayuwarsa ta hanyar yin shahada Sheikh Na'im Qasim ya tabbatar da cewa Said Nasrullah mai son manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi da iyalan gidansa ne kuma mabiyin tafarkin Imam Khomeini yaddan Allah ya tabbata a gare shi kuma mai bin tafarkin Imam Khamenei jagoran tafarkin mujahidai masu yanci wanda cikakken fifikonsa shine Falasɗinu da Kudus a cikin tsarin haɗin kan musulmi. ya ci gaba da bayyana cewa sai da hamina'i masoyin al'umma ne da al'ummar falastinu da duk mai kaunar 'yantar da falastinawa da kasara bakeren abubuwan kyama na amurka Sheikh Na'im Kasim ya kara da cewa Allah ya ji kanka da rahama ya kai mahaifin shahidi da san yanci mai girma a rayuwarka da kuma mutuwarka. Ya ci gaba da cewa ya ku 'yan gwagwarmaya ku sani cewa ruhinsa yana cikinmu har abada. yana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana yin ta'addanci ta hanyar yin kisan kiyashi da dukkanin ƙarfanta da cikakken goyon bayan amurka a dukkanin yankunan ƙasar labanan Sheikh Na'im Qasim ya ci gaba da cewa idan Yahudawan sahayuniya sun yi imanin cewa samun karbuwarsu a duniya da jajircewarsu a kan zalunci da wuce gona da iri za su cimma manufofinsu, to kuwa yaudarar kai ne ya kuma kara da cewa tare da ranaku da raɗaɗi za mu ci gaba kuma suna nan da mutane masu imani da dogaro da alkawarin Allah na samun nasara yana mai jaddada cewa tafiyar da mai daraja da martaba da babban sakataren kungiyar hezbollah ya tarbiyyantar kuma ya rayu a kai sannan ya jagorance ta ita ce kyakkyawar hanya kuma ita ce hanyar da kungiyar hezbollah za ta ci gaba da tafiya a kanta domin cimma kyawawan manufofinta a fagen jihadi Sheikh Na'im Kasim ya kuma jaddada cewa kowa yana nan a filin daga ba zai taɓa yin watsi da manufar da aka cimma tarayya a kai ba ko da gwargwadon tsayin gabar yatsa ne. Sheikh Na'im Kasim ya tabbatar da cewa za su bi tsarin umarni da rungumarsa kuma mujahidai suna nan akan aniyarsu ta bin diddigin abin da kuke bi ya babban sakatare daidai da matakan da kuka zana kuma kowa yana nan a fagen daga Sheikh Na'im Kasim ya ce duk da hasarar da aka yi na shugabanni da hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula da kuma sadaukarwar da aka yi ba za mu taɓa ja da baya kan tafarkin ku ba Sheikh Kasim ya jaddada cewa tsarin musulunci zai ci gaba da tunkarar makiya Yahudawan Hayuniya, kuma zai ci gaba da karfafa goyon bayan Gaza da Falastinu da kuma kare ƙasar Labanan da al'ummarta. yana mai jaddada cewa ku kalli abin da ya faru bayan kisan gillar da aka yi wa jagora said hassan nasrullah a cikin sauri na ayyukan gwagwarmaya da ci gaba da samun nasara da ta karu mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah ya bayyana cewa yakin na iya dadewa kuma zaɓuɓɓuka a buɗe suke gare su kuma za su ci gaba da fuskantar kowane hali kuma makiya sun yarda cewa yahudawan sahayuniya miliyan ne suka shiga ɓoyar ƙarƙashin ƙasa domin gujewa makamai mai linzami guda ɗaya tak saboda tsananin tsoron mutuwa ya ci gaba da cewa ina so in sanar da ku cewa abin da muke yi shine mafi karanci a matsayin wani bangare na shirin ci gaba da gudanar da yakin kuma ya ce mun san cewa yakin na iya dadewa kuma zaɓuka suna buɗe gare mu za mu fuskanci kowane irin hali Sheikh Na'im Qasim ya miƙa godiyarsa ga gwamnatin ƙasar Labanan da 'yan siyasa da ƙananan hukumomi da duk waɗanda suka yi aiki domin kare gaskiya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 to kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya yi shahada a wani mummunan harin isra'ila a ranar juma'ar da ta gabata a kudancin birnin beirut na kasar lebanon ko ya kuka ji da wannan kisan da isra'ila ta yi masa wani abubuwa ne za ku iya riƙewa game da murgayen wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum BOH ga Radio Musulunci na Iran. Ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mutum mai magana shine Jibrin Bako Bunga da ke jihar Bauchi, Najeriya. zahiri wannan abu ne da ya so sama dukkanin musulman duniya rai. Yau a ce ga wani shugaba kuma haziki gwarzo mai gwagwarmaya da kafurai akan ɗaukakar ma Allah sannan kuma a ce an rasa shi to tabbas wannan abin bakin ciki ne saboda haka muna ta'aziyya ga iyalansa muna kuma alhin rashin ɗan musulmi da mukai. ubangiji allah ji kansa da musulunci allah sa ya huta sannan kuma da ƙarshe ina addu'a allah ubangiji ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya kuma karya kafirci da kafirai wannan shine ra'ayina ni dai a wannan lokaci na saƙon ta'aziyya sannan kuma kira da nan ga sauran 'yan uwa musulmai duniya baki ɗaya shine da su kasance masu kwai da wannan hazikin shugaba marigayi wadda allah subhanahu wata'ala ya ɗauki rayuwarsa su ma su yi gwagwarmaya domin in kai gwagwarmayan ma ko ma ba kai ba to dole za ka mutu dole za a mutu to saboda haka muna addu'a ubangiji Allah sa mu mutuwa shahada kamar da shi wannan bawan Allah yayi Allah ubangiji ya masa rahama ya kuma gafarta masa ni na kuma sauran ku yau da kullun jibrin ba bunga da ke jihar Bauchi Najeriya nagode ra'ayoyin masu sauraro jamhuriyar musulunci ta iran eh, mai magana shine yakubu garba ɗan nijar na mazamni kasar abirkos kwanci kwatibar Lallai wannan rishi da muka samu a duniyar yau sai mu ce lalle mun yi babban rishi na wannan bawan allah wanda yake maya da wayannan yafudawa a kowane lokaci wadda haka gaskiya akwai bakin ciki sosai da wannan rasuwa tashi da muka jiya sai mu ce allah ya ji kansa ma gaskiya wannan ya nuna cewa lalle musulmi dole sai an tashi an jajace bisa ga abin da shafi irin wannan wato abin da ba za a manta da shi ba game da wannan bawa allah shine gwagwarmaya wadda haka kenan koda ya ayi rishin shi gwagwarmaya tana nan tsakanin musulunci da kafirci tsakanin waɗannan masu cutar da al'umma na dai ganin da irin cutar da ake ma falastinawa kuma duniya ta yi shiru ala da shi muna jagora ala da shi mana jagora Allah ya ji da rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana tukur pmc remawa daga nan akara ghana nan ba kungiyar masu kira ta saurara rediyo ta kasa da kasa reshen ƙasar ghana a gaskiya ina ma zan isar da saƙona na ta'aziyya zuwa ga al'ummar duniyar musulmi baki ɗaya a bisa rashin wannan wannan babban jagora da aka yi wannan ba iya kungiyar hezbollah ko kasar lebanon ce ta rashi ba al'ummar musulman duniya baki ɗaya ne suka yi rashin jagora ubangiji allah ya ji kansa allah ya yafe masa laifukansa allah ya sa ya huta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran da farko suna na malam kabiru da ke nan mara don gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka reshen jihar maradi alhamdulillah wannan matsayin shi na musulmi kuma yana gwagwarmaya don ya ga musulunci ya yi ya ci gaba ko ya kare musulunci sai mu ce muna mashi kyakkyawan zato tsakanin shi da ubangijin shi da kuma ra'ayina kullum ita isra'ila dama abin da take so duk wanda zai kare musulunci da muradun musulunci so take sai kaga bayan shi ita ta ki jinin a kashe mata mutum guda da a kashe mata mutum guda na taba yahudi kara a kashe musulmi mutum ɗari ita wannan aƙidar yahudawa ne Abin da muke so yan uwa su gane yahudawa nan da muke basu eh, muke basu gaba su ba su san haka alkur'ani ya gayi walan tarda hankali yahudu walan nasara hatta tattabi a millata har sai mun yarda da addinin su fa su ba su kamar nan mu kenan musulmi ku yi hankali mu tashi mu san abin da muke game da yahudawan nan saboda haka abin da suke kamna su da a kashe masu bayahude guda kara a kashe masu ƙara a kashe musulmi ɗari wannan su ya yi sauƙi gare su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala musulmi kanmu kan mai kasa da guya <clears throat> mu ci gaba da adda Allah mun maganin su kuma zai mun maganin su kuma mun wa mu tsarkake niyyar mu mu haɗa kanmu matsayin mu na musulmi nagode magana malam Kabiru daga nan Maradi to masu sauraro kar dai a zafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka sha mu ce. Assalamu alaikum rahmatullah gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ke birnin Tehran sunana Ibrahim wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. A hakikanin gaskiya sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hassan Nasarallah ya taka rawa ya yi kokari ya kuma yawan musulunci aiki saboda haka har illa masha Allahu ba za mu taba tunawa da shi ba ba za mu taba mantawa da shi ba ba za mu taɓa mantawa da shi ba kuma Allah karbi shahada shi Allah karbi shahada shi hakikanin gaskiya babban abin da za mu tuna da shi irin gudunmawa da yawa musulunci a duniya baki ɗaya domin saboda idan da za a samu ire-iren su to hakikanin gaskiya da munafukan duniya da kafuran duniya tuni da sun ji kunya kuma muna nuna jinjinan mu ga jamhuriyar musulunci ta iran bisa ga ainihin tallafi da take yi wa musulunci a duniya domin in ba don jamhuriyar musulunci ta iran ba to hakikanin gaskiya a halin yanzu ba mu san inda mu musulman duniya muke ciki ba ubangiji allah ya kara musu kwarin gwiwa Allah kuma mu kara musu juriya kuma insha Allah musulunci shike da nasara ɗari bisa ɗari insha Allah muna fatan Allah ya kaskanta Isra'ila da gwamnatin Amerika da dukkan wani munafiki mai tallafa musu a doron duniya abinda muke fata kenan Ibrahim ya wanke hula a garin mai godi a kin jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai tarin albarka Malam Hassan Barka da sauran ma'aikatan wannan gidan rediyo ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi sannan ina ina matukar miƙa jajena ga dukkanin al'ummar musulmi na faɗin duniya musamman sayyidar ka'id said aliyu kamina'i da kuma dukkanin saura mabiya ahalul baiti alaihim assalam da kuma dukkanin al'ummar musulmi na duniya tare da cike da baƙin ciki da damuwa wallahi na kaɗi na girgiza da jin rashin said hassan nasarallah allah ta'ala ya ji kanshi Allah ya gafarta masa Allah ya karbi shahadarsa Allah ya kyautata tamu bayan tasa na godiya radio iran mai magana suleiman abdullah daga nan garin guwa a jihar kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci iran farko dai suna na ibrahim shushana wanda yake garin kasage jamhuriyar nijar jihar maradi haka ne dangance da al'amuran da suke faruwa a cikin kasashen larabawa na kashe mana yan uwa musulmi da ake ta yi kullum kullum yau kaga wannan an haɗe ana aje a kashe wannan mutum gidan shi a kashe wannan malami gidan shi a kashe wannan jagora na musulunci gidansa to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai ci yau musulunci kullum shine ake mazagon ƙasa musulmin larabawa kuna ji kuna gani shin me kuke ɗaukan marayukan ku me kuke zato akan lamarin rayuwar duniya ita mutuwa guda ɗaya ce kuma bata da fashi tunda Allah ya sa kullum nafasin za'i katil mauti dukkan mai Allah sai ya ɗanɗana masa zafin mutuwa ga ɗan uwanmu jagora na musulunci Hassan Nasarin Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara mu yayi mutuwar shahada wanda duka aka kashe akan ɗaukaka kalmar Allah wannan mutum ba mu kwankwanto da cewa a yana daga cikin waɗanda su yi shahada da bi izinin lahi don haka su kuma maƙiya musulunci to su jira sakamako abin da zai biyo baya da bi izinin lahi kuna tare da naku ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina muka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio iran a kai tsaye kuna tare da abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar to masha allahu gaskiya abin tunawar hassan nasarallah gaskiya mutum ne jarumi wanda yake taimako akan musulunci inda dai ƙasa ce ta musulmi wannan bawan allah yana taimako ɗari bisa ɗari sai dai mai fatan alkhairi a bisa irin jajirce da ya ma kasashen musulmi kuma duk wanda kuka ga ana ma hassada ana nema a kashe shi amin shi zagon ƙasa ta kowace hanya ba ƙasashen da basu mushi ba zagon ƙasa amma allah ubangiji bai amshi rayuwar shi ba sai a wanga lokaci kuma lokacin shi ne ya yi don saboda yahudawa da abokanin tarayyarsu suna tsoron wannan ɗan tadi suna tsoron shi kamar mu kuma in sha allahu akwai iri-irin shi suna da dama a cikin wannan ƙasa ta hezbollah insha allahu su ma za su ga ƙarshensu ƙarshensu ba zai ba kyau insha allah na gode radio iran kuna tare da abdulaziz brizi daga birnin damagaram a jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH ba abinda za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban musiba da al'ummar musulmi ta waye ranar asabar da ita gaskiya musiba ce wacce ba za mu ta'amantawa da ita ba Sabida ko ba komai duk musulmi dan gwagwarmaya da an kira sunan shak hassan nasarullah so ba abin da za mu iya tunowa da shi illa gwagwarmaya wanda ya nuna mana kan cewa gwagwarmaya ita ce ta dace ga mutum ne muna fatan kuma allah ta'ala ya karbi shahadan shi tare da waɗanda suka yi shahada tare da shi kuma insha allah gwagwarmaya za ta ci gaba abinda yahuda da ƙasashen yamma musamman amerika ba sa san gani za su gan shi zai tabbata allah ta'ala ya ƙara tabbatar da mu allah ya ba mu sabati allah kuma ya karɓi shahadansa kuma Allah ta'ala ya arzuta mu da shahada insha Allahu nasara ko shahada a tashi lafiya sashen hausa na boh mai magana lawali an daga niyami a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa gidan radio jamhuriyar musulunci tare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangance da rasulun dan uwa musulmi shahidi sai mu ce Allah shi kanshi Allah sa ya huta wanda suka sa hannu ko goyon baya ga kashe wani bawa Allah to muna roƙo Allah ka bi fara'auna ka halaka shi da eh, ka bi eh, da murur ka halaka shi da samura da adawa ya Allah dan girmar ƙwararren ka Allah ka kallaka waɗannan bayan Allah duk sa gaba ga waɗannan kashe-kashe waɗannan bayan Allah mummanai eh, amma a nan abin da za ni jin hankali hatsarin da ke gare mu mu musulmi ya yi nan kafaran saboda duk inda za ga an yi wata banna ga musulunci kaga da hannun musulmi ake wannan shirin banna kuma mu ne muka bar Allah da mun tsaya mu Allah yadda muke addinin da muke waɗi ga mu, da zuciyo mu gaskiya ne haka suke bin Allah da mun ci nasara. kun wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim radio iraq hassan barka ina gaishe ka ina gaida iyalin ka ba da bayan haka nan kuma addinin musulunci da ban kasa ubangi Allah ya ja zamani Allah ya ja zamani Allah ya ja zamani Allah shi kasa gaskiya bisa ƙarya amin da su annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radiyan iran radiyan jamhuriyar musulunci kai tsaye kuna magana da ali idi sumaila wanda aka yi sani da ali jamaika a nan cikin garin magarki tari jihar da magaram to gaskiya za mu tuna da hassan Nasrullah gaban kungiyar hezbollah za mu tuna da shi dangance da gwagwarmaya da taka arna burki makiya allah isra'ila da amurka da kasashen yamma bisa kan ɗarɗar da suke yi da tsoron wa'annan shugabanni wanda suka ja jajirce kusa kan addini wanda ba su da zaluncin da turayen suke ya kasashen laraba da sauran kasashen duniya ba muna tuna wannan bawan allah muna fatan allah ji kan shi radio hiran jamhuriyar musulunci muna godiya da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangance da dukkanin abubuwan da suke wakana a sassan duniya gaba daya na gode mai magana ali idris ne da aka da ali jama'ika a nan cikin garin ke tare jihar da magaran hazawa salam sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na sanusi maɗattai da magaran haram daga nan hudar Nijar. To hakikanin gaskiya wannan kisan gilla da haramtacce kasar Isra'ila ta yi ma shugaban kungiyar Hezbollah Hassan nasarullah abin takaici da bakin ciki ne ga kafatanin musulman duniya domin gwagwarmayar da shi wannan bawan Allah ya yi a lokacin da yana raye ta karewa tare da yada addinin musulunci ba a yankin gabas ta tsakiya ko a kasar da yake kaɗai ta tsaya ba abu ne da ya shafi kasashen musulmi gabaki daya to sai dai ba hakan ne ke nuna cewa eh kasar Isra'ila ta tana kan daidai koko su waɗanda suke gwagwarmaya ta kare addinin musulunci ba su kan daidai ba da fatan za a ci gaba da gwagwarmaya daga nan har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da nasara ga musulmai daga ƙarshe kuma ina mai fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan wannan bawa nasa ya karbi shahadarsa shi da sauran yan uwa musulmi magabatan mu baki daya ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai da Magaram Nijar to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan shi zamu daga aya a cikin shirin a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka na agar da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.